Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga jamhuriyar Nijar. Nuhu Arzika sun yi zazzafar muhawara a kan batun tsarin mulkin Rusiya da Faransa da kuma irin takunkumin da ECOWAS ta sanya wa ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma irin ɗauki ba daɗi da ECOWAS take yi na ganin ta dawo da bazin kan mulkinsa. Za ku ji irin yadda Nuhu Arzika da wato abokin tattaunawar tasa suka yi wato zazzafin martani a dangane dai da halin da kasar jamhuriyar Nijar ta tsinci kanta. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakkiyar wannan muhawara da muke tafa da ita za ta yi maku daɗi sosai domin Nuhu Arzika ya farraƙe wasu sirrika da dama a ƙasar jamhuriyar Nijar. Haka zalika ya mayar da bazin Muhammad martani a dangane da alakarsa da ƙasar Faransa. Wato yaron Emmanuel Macron ne shi, shi yasa har Emmanuel Macron yake ikirarin lallai a sake shi. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga wannan hira ta tattaunawa, ku saurara daga farko har ƙarshe ku ji abin da yake wakana a cikin tattaunawar. Yanzu sai da yamma yanzu sun wuta aikin da aka sa su da farin manufar da aka ba su sun koma yanzu bisa manufa ta cuta ta yaudara saboda magabata sun mai da kansu kamar sandika mm. kenan sandika ne da inda an kai wani abu ba batun kasa ke ba ba batun kishin kasa talakawa ke ba ya talakawan suke rayuwa cikin kasashen da ake wakilci a cikin wannan wannan wannan wannan kungiyoyi ina a samu rabo kanu a samu rabo kanu tsakaninsu misali ce maka za a samu rabo kanu tsakaninsu kaga da yan arewa sun damu da wannan takunkumi ga Najeriya na Najeriya suna asara biya ta kuɗi ganin suka shi tunubun ya zo ne dan jallaga musu dama ba ba su yarda da tsarin shi ba da gama ne an kai da majamaja ce an kai da ya zo to kuma wasu waɗanda ke adawa da shi tun kan aza shi suna nan suna iyaka kokarin suna nuna ma mutane bai cancanta ba ma aza shi an ka aza shi to kaga nan ma yana da matsala tunda in ka ɗauki majalisar ta Najeriya majalisa biyu ce kasan akwai sai na sun ga sun ce mai bai kamata ba shiga harkar da ce shiga ma hali <laughs> sun taka mai birki na wurin to in dai ya sake ya bi horon shi ya bi horon shi to ina ga Najeriya za a samu matsala hmm. dan ba za su yarda ba su yan Najeriya a ce an zo kasar su an yi taro an samu an ƙara samun Nijar matsali abin ga takunkumi a matsala eh, ba za su yarda ba 'yan Najeriya ba za su yarda ba mm. mutanen su. Assalamu mm. alaikum masu kalamu da sauraro barkamu da wannan lokacin barkamu da sake kasancewa da mu a wannan tashar ta telebijin kanal turwa Nijar lokaci kuma na gabatar muku da shirin namu na muhawara da kan tattauna akan mahimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasar sanin kowa ne dai tun ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar dai Ƙasar ta Nijar ta shiga cikin wani yanayi na sauyin mulki wanda ragamar jagorancin wannan ƙasar ya koma hannun sojoji tun daga wancan lokacin da kawo yanzu kasar ke ci gaba da fuskantar cece kuce da kuma wato matsin lamba daga kasashen duniya ciki kuwa har da kungiyar CDAO ko kuma ECOWAS da kuma kungiyar EMOA da jerin takunkuman da suka kakabawa ƙasar ciki kuwa har da waɗansu kasashen makwabta da suka rufe iyakokinsu da ƙasar ta Nijar. amma kuma al'amari na baya bayan nan shine haɗakan da su waɗannan ƙasashen guda uku da ke ƙarƙashin mulkin soja suka yi ta da ƙasar Nijar Mali da kuma Burkina Faso wanda amma suka kafa wani kawanci na IS da wato zai mai da hankali wajen yaƙi da sha'anin ta'addanci amma kuma tafiya na tafiya wannan kungiyar ana ci gaba da faɗaɗa ayyukanta domin kuwa sun ce za su ƙarfafa sha'anin kasuwanci da bunƙasa tattalin arzikin waɗannan ƙasashen sannan kuma na baya bayan nan shine wata tawaga tawaga daga kasar Rasha sun kawo ziyara a wannan kasar wanda kuma shine ake ganin ziyara ta farko da watan hukumomin kasar ta Rasha suka kawo a wannan kasar inda kuma suka kulla rajajeniyo da um, hukumomin wannan kasar. Duka za mu tattauna da kuma 'yan su batutuwa tare da bakin da muke tare da su a cikin wannan zauren. a dama ta a hagu masu kallon akwatinan talabijin akwai alhaji nuhu muhammadu arzika shugaban kungiyar farar hula ta npcr president barka don lokaci barka ka dai mun gode da kasance da mu a cikin wannan zauren a hagu na a dama masu kallon akwatinan talabijin muna tare da malam isufu kado magaji barka malam isu barka wato mai fashin baki ne akan harkokin siyasa na kasa da kasa shi ma yana tare da mu a cikin wannan zauren malamai mun gode da kuma ka karbi goron gayyata a cikin wannan shirin sa insha Allah za mu tattauna a cikin wannan shirin president bari in fara da kai yau an shiga cikin watanni na biyar da wato ake karkashin iko na soji bayan sun hamfarar da gwamnatin jamhuriya ta bakwai a ranar 26 ga watan yulin wannan shekarar sannan kuma tun daga wancan lokacin kawo yanzu karkasar tana karkashin jerin takunkumai da kungiyar ecowas da kuma imuwa suka kakabawa wannan kasar da ko daga rufe iyakoki da kuma wato bangaren tattalin arzikinta amma kuma hakan bai hana har yanzu 'yan ƙasa na ci gaba da kawo goyon bayan su ga su waɗannan sojojin ba eh, daga ciki ana ganin kila ranar goma ga wannan watan da muke ciki a taron da shugabannin kasashe na ecowas za su yi a birnin abuja watakila su sassauta takunkuman da aka saka duk da cewa akwai shari'in da suka gindaya na cewa wato shine sai sun saki hambararren shugaban kasa da kuma jeru kasar da yake so ba ta sai yawo ba ana iya cewa da har yanzu da sauran rina aka ba dangance da wannan sha'ijan da ke tsakanin su hukumar mulkin soja da kuma ita kungiyar ta sai yawo eh, a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to jama'a assalamu alaikum ina umarni da wannan dama da ka bani domin in isar da shinshina ta mm. da al'ummar Nijar maza da mata na birnin na ƙauye da 'yan ƙasar mu kuma da suke kasashen waje da kuma sauran duka 'yan ƙasar afirka da suke ci gaba da kawo nijar goyon baya ga cikin wannan eh, zaɓi da muka yi eh, tun ranar 26 ga wannan ga wata na juli da allah da ikon shi ya taimake mu aka samu juyin milkin da ya dakatar da al'amarin da kowa ya san da shi zamanin jagorancin da kowa ya san da shi eto eh kuma ina umarni da wannan dama domin in isar da ta'aziyya ga 'yan uwan wanda suka samu wanda suka rasa rayukansu a cikin duk wannan lokacin da ya faru kuma da ta'addanci ne kadan kadan da suke faruwa a cikin e muna ci gaba da isar da ta'aziyar mu ga al'ummar mu na Nijar gaba da kuma da abin da ya wakana a yankin eh, Burkina Faso da kuma yankin Mali muna suma muna isar da ta'aziyya gare su ga abin da ya wakana a cikin wannan kasashe namu. Eto eh, alhamdulillah sai mu ma allah mai kowa mai komi godiya da ka ba mu dama mu samu eh, mu yi wannan maudu'i eh, kuma da muka samu eh, damar mu zo mu ba da amsa goron gayyata ga wannan mahawara mai mahimmanci a gani a daidai wannan lokacin da muke ciki eh to ba shakka kun san abubuwan da suka faru a nan ce a nan kasanmu da kuma dangance da wannan kungiyoyin da kake hudi sai yawo da da yomuwa da sauransu eh to lalle sai mu yi Allah wadde da abin da ya kwawo saboda abin takaici ne mu muna cikin wanda suke jin takaicin yadda yau shugabannin kasashenmu da suke jagorancin kasashenmu suke aiki cikin iyomuwa da siniyawo suke mu wannan kungiyoyi rikon sakai na kashi wanda suke nan suna yin abin da duk abin da ya wakana a shekarun da suka wuce a baya irin idan ci gaban da aka samu duka sun warkasar da shi saboda su da kansu ba su mutunta wannan kungiyoyin ba sun wargazar da waɗannan ƙungiyoyi sun maida su eh, ƙungiyoyin amsa shata sun yi suna taka dokokin wannan ƙungiyoyi tunda ƙungiyoyi ne na haɗin gwiwa eh, ƙasashe na ƙasa da ƙasa ba ba ne wani na kamar mutum da mutum ko kuma eh, mutum da mutane <coughs> ƙungiyoyi ne wanda muka kai kanmu saboda an ce ƙungiyoyi ne na kama ma juna kama ma mu ba kama ma gwamnatin ba kama ma kasashen mu kasashe ne al'adin gwiwa ne na kasashe da ya shahi kasashe kamar iyamuwa muna cikin eh, eh, eh, kamar kungiya ta iyamuwa saboda muna da kuɗi bai ko muna da tsari wanda yake wanda muka gada tun zamanin milkin milkin mallaka wanda eh, ta wannan hanya ne wannan magana ta fito tunda da muna da yumuwa mai magana kuɗi kuma muna da soyayya wadda take magana tattalin arziki a ga a partir du 10 janvier 1994 sai aka yi tsarin haɗe su gaba ɗaya sai aka kirkira wannan don a yi politik economic da politik monetar kusan guda to a wannan lokacin da suka yi duk dai a rashin renon faransa da hankalin faransa da abinda zai gyara faransa shi an wayin ta kirkiro wannan tsari ta kagaba ma kasashen mu kuma mutanen mu suka bi suka bada haɗin kai tunda a wannan lokaci ba mu da irin kuzari da hankali irin na yau na wanda muke da shi a ciki don eh, sai da yawo ma kazalika sai da yawo lokacin da aka yi ta le 28 mai 1975 a wannan lokaci an yi ta saboda sojawa ne suke ikon kasashen amma su eh, eh, abokan hudda suka yi shawarar eh su yarda su yi wannan tsari na haɗa kan hada kanun da haɗa kan kasu saboda ayi a gama eh, tsarin ta da muke na kasashen mu kasa goma sha in ce kasa goma sha shida da akwai Mauritani cikin cikin cikin mu cikin sai da yawo ita Mauritani ga wani lokaci ta gabin bai gyara sai ta hudda kanta sai ta koma tare da sauran kasashe na Afirka ta arewa cewa da maghreb yankin laraba yankin laraba saboda su gamu da su can sai suka ce su yadda kansu suka mai da abin kamar kungiyoyin kabilanci to yanzu abin da ya kamata mu rike ga kungiyoyin da ya zama to na tausayi ne na tauka na kama mu juna na a gama ƙarfi domin mu yaƙi talauci Eh, mu yaƙi eh, eh, matsalolin da suke muke fuskanta a cikin kasashenmu sai yanzu mutane kaɗan kaɗan suka maida shi sai ƙungiyoyin sun koma wani abu yanzu kamar sai yawo da yamma yanzu sun mutu aikin da aka sa su da farin manufar da aka ba su sun koma yanzu bisa manufa ta cuta ta yaudara saboda magabata sun mai da kansu kamar sandika mm. kenan sandika ne da inda an kai wani abu ba batun kasa ke ba ba batun kishin kasa talakawa ke ba yaya talakawan suke rayuwa cikin kasashen da ake wakilci a cikin wannan wannan wannan wannan kungiyoyin a su magabatan ne tunda suke gamuwa sai su yi abin da ya shahi rayuwarsu nasu su yadda suke biya mu kansu bukata tunda in ba shi ba ya za a ce saboda kamar misalin abin da ya wakana zan fara da maganar Nijar nan Nijar an ce an yi juyin mulki kun ce juyin mulki nan ba bisa ka'ida ba bisa hanyar demokrasiya bane ku kuna yakin juyin mulki eh, an yi shi ba bisa hanyar demokrasiya ba kuma a Nijar wanga na na an ce a na biyar conference ba kudeta ta bane eh, conference ba kudeta ta bane conference kamar juyin mulki ne amma ba eh, eh, ina son mu gane wanda suke kwatanta wannan kuskure ne mm-hmm. conference kamar suna cikin hanyar demokrasiya mm-hmm. yadda an kai conference yana bisa hanyar demokrasiya yadda mun kai conference yana cikin bisa da mutum da ai bisa in kana tuni ai ali shehu shine shugaban kasa sai lokacin da an kai zaben mamman usman ai ba yadda shi ba sai lokacin da an kai zaben mamman usman yana kan mulki yana kan mulki shi ya ba mamman usman tuta il faut pas oublier ça le 16 avril 1993 ran nan ne Ali Shehu a matsayin shi na shugaban kasa yabba ba Mamman sabon shugaban kasa zababe tuta amma abin da aka yi saboda lalata jagoranci da aka yi zamanin yana yana an zabe shi a matsayin shi na shugaba tsawon shekara bakwai sai aka yi kuskure gwamnatin shi ya yi kuskuren jagoranci inda ya taka kundin tsarin tsarin mulki na wannan lokaci ai mu ne kai ma tunda doka ce ta aka yi le 24 avril 1989 aka yi kundin tsarin mulki aka yi promulgation le 4 octobre 1989 bisa kan shi ne an kai shirya zaɓe na hukumomin da an kai tanadi a ciki yanzu da aka zo an ce an yi garanti cikin wannan kundin tsarin mulki an ba da incin 'yan ƙasa suna iya walwala ana iya jerin gwano ana iya gangami to mun kuma ba mu wani rahi ba sai gangami ne muka ce za mu yi muka ce mu huto mu dai can suka ce aiko alama in muka ce za mu wucewa duk abin da za su unwani da shi su yi domin su hana muna mun yan jami'a mu hito mu zo eh, hilin hilin gaban assembly nan plus la da muka ce za mu yi gangami tare da sauran abokan mu da cikin gari suka ce ko alama suka yi unwani da abin da bai kamata ba domin su hana mu wuce eh, gada suka hatta kai sun kai wani da harsashe suka halibe mu suka kashe muna mutane mutum uku an kashe mu mutane wajen sai su dari wanda aka yi ma da wani to wannan ya sa mu kundin tsarin mulki na wannan lokacin to a kan ya saba mu kundin tsarin mulki kenan ba cikin mulkin mulkin mallaka muke ko mulkin mulkin kama karya mulkin soji a mulki ne da mun riga mun shiga cikin jamhuriya wanda komi an tsaida shi kuma an ce kun ya tada doka ne ga hakin da yan kasa suke da shi ga irin abubuwan da muke da su kamar irin wannan magana ita ce tana nan mun take da wanga kamar yanzu ai kundin tsarin mulki na na na me aka ce mishi na jamhuriya ta ta bakwai mm. to ai jamhuriya ta bakwai ga irin abubuwan da aka wajabta mu kowa da kowa a cikin ƙasa da magabata da mu 'yan ƙasa ai shi shugaban kasar da an dakatar da shi aka ce su sozayen da suka yi shaidun lalata da yake na yana yi a cikin aikin shi na jagora wanda yanzu ya ga kamar za samu eh, eh, eh, an zaɓe shi kenan babu ruwan shi da aiki da doka yanzu kamar zai koma milkin danya milkin kama karya milkin wada ya ga dama tun da an riga an zaɓe shi har ta kai ya zo yana ce mu mutane mu 'yan ƙasa ba mu da mutuncin a ce Nijar muna cewa mu suveran ne ya kamata a ɗauki ƙasa ce mai mutuncin da ya kamata a daranta mu a duniya gaba hmm. yace ba mu da hakin ba mu da hujja na mu ce muna son a ɗauke mu kamar ƙasa mai mutunci tun da ni tun da bashi sai an ba an taimaka muna an ba su kuɗi su biya albashi sai sun amso kuɗi kyauta a mun hanyoyi sai an yi kaza su ne eh, kurakuran da eh, ya aikata da eh, su ne ya kwashe su soyayya suka dogara da shi ya kwatanta ya kwatanta kamar wannan alhali ko kundin tsarin mulki kudu na shida na wannan kundin tsarin mulki ya ce shugaban kasa shine aka wajabta ma matsayin kula ma wannan le président de la république et chef de l'état et les garant de l'indépendance nationale garant de l'unité nationale garant de l'intégrité du territoire garant de la souveraineté nationale garant du respect de la constitution president na ya hana kanshi wannan ya hutar ya hudda kanshi cikin wannan ya saba musu yanayin abin da yake so to ni a bikin ga talaka talakawa abinda a cikin gari mu ga demokrasi a ba mu dama mu yi shirin gwano mu nuna abinda mun ka ji daɗi ko wanda ba mu ji daɗi ba gwamnatin da ke jagorancin al'umma da sunan demokrasi sai ya saurari kukan jama'a in jama'a ta ce abin da suka son yi bai da kyau ya kamata ya komo baya ya irin wanda an kai zamanin tasha. Mm. da tanja shi da suka dauka ba dan demokrasi ba tunda a lokacin da muke wannan kokowa ai gani aka yi tanja ba dan demokrasi bane tanja wani mulkin kama karya ne tunda da cikin wannan hanya an ka san shi gode president bari mun sake dawo sauran kenan ina son ku gane waɗanda ka so su mai da mm. demokrasi mai da conference national eh. wannan soli abdulrahman ya hade shi wata rana uh-huh. lokacin da cikin kundin tsarin mulki da aka yi na jamhuriya ta uku da aka ce yanzu an soke wannan eh, kundin tsarin mulki na na jamhuriya na abin nan da biyu an yi jamhuriya ta uku sai aka ce a cikin wannan kundi al'ummar Niger an ce le peuple doit se révolter contre tout coup d'état na gode mu yi hujja na gode ya kamata a tsaya shi mun sake da mun sake bari bari ba bari ba bari ba bari ba bari ba mala isu kashi waton tahiyar da ake yau kusan watanni biyar kenan da juyin mulki kuma tun daga wancan lokacin kawo yanzu kasar na cikin wato jerin takunkumai sannan kuma shugabannin kasashen nan gaba kaɗan goma ga wannan watan za su yi taron su a kan matsalolin shuyin mulki musamman dai a kasashe na yammacin afirka kila ciki har masu taɓo batun ɗauke takunkumai ko kuma sassauta takunkumai da suka kakaba wa Nijar da kuma makwabtanta Mali da Burkina Faso. Shin ya kuke fassara wannan tafiyar hanya wannan taron nasu zai yi wani tasiri eh, da kuma kawo soyi akan halin da ake ciki a kasashen Afirka ta yamma domin ko a baya bayan nan an yi yunkurin juyin mulkin a waɗansu daga cikin mambobi na wato wannan kungiyar eh, Saliyo da kuma Gine Bisau. to ina godiya dai da wannan gaita da kun kami wannan aro da kuma masu sauraron mu ina musu ina gaida su to ka san ita harkar juyin mulki kasashen mu na afirka ga ta kudu ba yau bane an ka fara su nuhu ya ce nijar na biyar kenan ko najeriya ma da aka taron ina jin su ma sun kai biyar ko shida da an kai musu juyin mulki shi sai da yawan gada an haka fata wadda nuhu ya ce an kawo ne don a gamu a yi cuɗayi juna a bunƙasa arzikin ƙasashen da a ciki da sai da yawon da umuwa don haka aka kafa su to a kwana a tashi can warin da aka kafa ta suna aiki da kyau lokacin soji sun yawa yana jin cikin cikin shugabannin da cikin shugabannin da suka kawo ta alif ɗari tara da saba'in da bai soji sun yi kwarar kullawa aikin nata yana tafiya da kyau ga lokacin abin da ya gurɓace da an ka samu wasu yan ƙwararren shugabannin ƙasa an amsa sha shi. su sun ka shiga ciki da sun ka gurɓata tafiya sai da yawo ɗin da imuwa yanzu sai da yawon da imuwa aikin da an ka kawo ta saboda shi sun bari suna can suna yi ma turawa aiki duk shi ya kawo wannan in ba shi ba da hayi mulki cikin ƙasa in eh, kuna da ai kundin tsarin ku ya ce ga wanda ya kamata a yi sai a diba a cancanta me yake sa ana yawan jiwon mulki cikin kasashen mu abin da ke sa ana yawan jiwon mulki cikin kasashen mu rashin adalci rashin tafiya da aikin kasa bisa gaskiya ba a taya da aikin kasa bisa demokrasiya kuma an ce ma zaɓe za a yi in ka lura zaben da aka yi cikin kasashen mu su kungiyar ga ta turai su ke turo mutanen su wani bi su ma ka sa kudin su in sun sa kuɗi sai su shiga cikin abin don a juya abin kamar in ka ci zaɓe sai a juya a sa wanda suka so shi wanda an kasa suka so bace ya ma kasa aiki mutane su unhwana da shi sai ya shiga shi na wani karambani kamar wanga alasan wata rabin shi ai kundin tsarin mulkin su ya ce na sai da yawo kundin tsarin mulki ya ce in kai shekara kai hawa biyu na mulki wa'adi biyu ba wa biyu ne ba na uku wa tara yayi na uku ba su yi mishi ba yanzu ma baya anniya ba yana iya tashi na hudu makisal ya so yayi sun so su kama mai dan mutanen senegal ne sun ka tashi sun ka ce bushe ko yanzu ma ba a san yadda za ta ba to ka san ba aikin demokrasi ba ne sun kasashen turai kai shi ka sa wani bi abun su bai tafiya da kyau ina radda Eh, ina jiran lokacin da ba a daɗe ba wa tara ya je ya ishe makuran su kai magana shi makuran ya ce in ba a saki bazun ba ba a ma zamana bisa tebura an tattauna da Nijar sai shi ministan gidan waje na Najeriya sai ya tsoka ya watsa ba san ban kasa rari shi BBC shi na to kaga daga nan ma sai a ce abun zai kawo cikas taron da za su yi jibin ga tunda kamar yana kwatanta kamar shi ya amshi dan amsa shata horon shi ne misali kamar umarni ne ake ba su daga eh, kamar ya nuna an ba su umarni wato ko da an je taron su ga deja ya ba da ya ba da sakamakon abin tun ba a yi taron ba mm-hmm. ya fara ca sai an saki bazum mm-hmm. ya fara wannan kacece ce to abinda nake musu gudu taron da za a yi jibi kamar kasashen ma wanda ke dan goya musu baya bisa wannan takunkumi da aka sama Nijar su gwabce musu mm-hmm. ina a samu rabo kanu a samu rabo kanu su misali ce maka za a samu rabo kanu su kaga da yan arewa sun damu da wannan takunkumi ga Nigeria na Nigeria suna asara biya ta kuɗi ganin suka shi tunubun ya zo ne dan jallaga musu dama ba ba su yarda da tsarin shi ba dai gama ne an kai da majamaja ce an kai da ya zo to kuma wasu waɗanda ke adawa da shi tun kan a aza shi suna nan suna iyaka kokarin suna nuna ma mutane bai cancanta ba ma aza shi an ka aza shi to kaga nan ma yana da matsala tunda in ka ɗauki majalisar ta Nigeria majalisa biyu ce kasan akwai sai na sun gamu sun ce mai bai kamata ba shi shiga harkar shi ce shiga mai Nijar hari mm-hmm. sun taka mai birki na wurin mm-hmm. to in dai ya sake ya bi horon shi ya bi horon shi to ina ga Najeriya za a samu matsala mm. dan ba za su yarda ba su yan Najeriya a ce an zo kasar su an yi taro an an ƙara samun Nijar matsali abin ga takunkumi a matsala ba za su yarda ba 'yan najeriya ba za su yarda ba hmm. mutanen su hmm. za su samu za ka ji wani abu zai samu zai faru hmm. kaga 'yan benin su ma suna cikin wannan matsalar bin ka nura <laughs> talakawan suna nan suna kuka tunda an ka sun ka ruhe wannan fordin yanzu ba su da ma kudin shiga kudin shiga uh-huh. da fordin nan na su unhwanin resa cikin da muka kai musu suna su unhwan da shi uh-huh. su ma a mace suke ko cote d'ivoire din da kaka jan suna amsa su ma a mace suke sai ta da min tsarin arzikin kasashen namu duka ya gurbace saboda wannan ta yawo ne nasaru na tura mu tsakanin mu uh-huh. muna yakan juna muna cin juna dan su ci karansu babu baka ma su gure su wannan da kaka gani kungiyar ga ta turai nuhun su su ta da tashin hankali cikin kasar sahel ba wai nijar bane wadai aka hange hmm. kamar wanga abun ko bai ne suke bida an yi juyin milki nijar hmm. juyin milki ba an yi ba abin ga gabon hmm. ai shekaran jiya na gan su tare da na gabon juyin milki ai juyin milki ne chad ai juyin milki ne to akwai kasashe da shi ma sama tara ya juyin mulki ne na da bai kai shi na kundin tsarin soji na kundin tsarin mulki mm. amma suna harka da su saboda mu namu abin da yasa sun ka zarge mu an yi juyin mulki horon shi babu hannunta ta gane ba mm. waɗanda sojojin da suka ɗauki iko ba an amsa shatan su bane sun ga alama sun bata musu tsari sun yi wani tsarin su can da wancan tsohon gwamnatin da aka tsari tsari ne a cuci jama'an Nijar Allah bai yarda ba ya taimake su ya kawo su cani sun ɗauki iko to nasaruji suka yi wannan abun ya ba su haushi su su su yi niyya wanga iranium kin namu da ba mu kaci bai da amfanin komi kaga wanga petrol kin da za a sa wanda hanyar ga ta petrol da za a yi da yanzu sun ga wurin da za a zo a yi ma surtu ita horon shi ta ga wurin da za ta zo ta yi abin da ta gada dama to yanzu an zo an yi juyin mulki kamar an bada musu tsari shi ne ke ba su haushi ba wani abu ba in ba shi ba juyin mulki a yi juyin mulki ne gaban an yi juyin mulki sun karbe shi chad an yi juyin mulki sun karbe shi na da ma ya kowa ban haushi tun da mutum da an kashe doka ta ce in an kashe shugaban kasa ko bai da lokacin taya da aikin ai doka ta ce akwai ta tsara wanda za a yi sun ka kiya sun ka ce shi ne ko to shi ne nika ce abun wannan sai da yawon da aka gani da imu an bai ba wace za su wace za su yi saboda wanga alliance kin da aka yi ta kasar IS wannan in ba anniya ba ita za ta kargi ta yi rinjaye duk kowa shi duk wanda ya san ciwon kasar shi ko mata hmm. kuma yanzu in ka gane ma yara sabin tashi waɗanga waɗanga da na ko ina cikin kasashen ga duka masu nazari ne ba su yarda kamar wadda waɗanga mutanen mu sun kai rana cuta hmm, hmm. ba su yarda duk wani shugaban kasa nan zuwa gaba wanda ya ce zai bi umarnin kasar turai da horon shi ya ce a taka ma yan kasar shi a taka musu a birki mhm. ba zai nasara ba mhm. kana ganin da kaɗan kaɗan juyin mulki ba kariya zai ba kaga dai <laughs> gine biso an bidi ba an ce an bidi bai nasara ba ba kwara ce ba duk su duka waɗannan shugaban na kasa kowa tara din ko shi tunubun ko shi wangana nan duka ba kakkai ba wanda ya tsira cikin su ba wanda ya tsira ga juyin mulki ga wanda dai aka yadda da kasashen mu hmm. dan yara ne ko ina sun wasu cikin kasashen nan in ba ka ta da arzikin kasa daidai za su sun san makarkashin akwai su cikin sojoji akwai su cikin polis akwai su cikin warhula yaran zamani ne ba su kishin kasa ne Allah ne ya kawo wannan abun wanda duk yace bai bin wannan hanyar za su bai bai bai bai ga juyin mulki doku juyin mulki da suka ci ba dai bisa demokrasi bane karya ce tunda ba su kishin demokrasi in suna kishin demokrasi ya za a zo a yi zabe ga kasa wasu su zo su sa su yi ta'addanci su sa mutane da bindiga a jiya amshike kurku a sake ko ko takarda a ce ga wanda ya ce a juya a ce wanga ne ya ci da kari a aza mutum a ce ya ce ikon demokrasiya mm. ne demokrasi to duk yawancin kasashen ga inda kasashen turai ka zuwa tana leƙon zaɓe duk haka nan ne an kai ba inda aka yi zaɓe bisa gaskiya ka ji abin da sa abun nasu kamar shirme ne suke na suna yi muna mai shirme ne suke su tai wani taro can na sai da yawo su ce suna ma demokrasi aiki suna da yamma tura aiki ba demokrasi ne suka ma aiki Allah ya eh, president wayannan kasashen guda uku Mali da Burkina da kuma wato Niger sun fara raba gari da waɗansu kungiyoyi yanzu hakila akwai barazanar idan tahiya ta yi tahiya kila su fice daga eh, Syria ko kuma Imuwa din da baya bayan nan dai su raba gari da kungiyar tarayyar Turai da kuma wato sauran kungiyoyi na ƙasa da ƙasa eh, kuna ganin idan waɗannan ƙasashen suka yi haka suna da ƙarfin da za su iya tsayawa akan kafafunsu dole sai an ya ba sai an cuɗanya tsakanin ƙasa da ƙasa ba eh, babu shakka ai wannan kare tun lokacin da wanga zance ya faru ina tuni dan tunaf mu kasan nan Niger an tsaye da rana ta 29 ga watan juli mhm. ranar demo an ka ta akan ranar demokrasi eh, journée national de la demokrasi tambacin eh, bukin conference national da an kai a wannan lokaci mhm. to alhormon wannan sai aka ɗauki wannan rana aka mai ta kamar journée national de la démocratie mhm. to kenan kwana uku ne kamin wannan rana ko in ce kwana biyu kamin wannan rana ne an ka zo a yi wanga juyin mulki a cikin ƙasar mu to ni in fara magana ma ina cikin magana bisa wannan ranar ce bayan tun da an kai level 6 level 7 har yanzu cikin dubu mutane suke ba san ina a kwambata da sai bai da daren daren level 6 an ga sozawa sun mutu sun yi magana amma dai babu bayani ciki wanda ga sa mutane su san dalilin dalilin ma shi ne ciki amma level 28 ran nan ne shi eh, shugaban eh, eh, CNS din wanga general chani ya zo ya yi disko ya kwatanta shi ne a shugaba kuma ga yadda tsarin yake kuma ga abin da amuharin suka yi kudetan ga shi wujojin ga su yi bada kuma ya bada irin matakan abin da suke suke niyan yi to don da suke wannan lubentut ko to le 29 dama ya zo journée nationale de la démocratie mu cikin tamu yana na farko a rubuce na yi ta na kwatanta lalle bala Allah ya kawo wanga rana juma'a sallah demokrasi ta cinci kanta cikin lokacin sabon yanayi ya shigo Nijar ga abin da ya kuma abin da ya faru menene yake yake yake sa yanzu dole mu yi nazari akan tahiyar al'amuran demokrasi a cikin kasar mu me yasa rahiya haddasa wanga rikici yanzu ka su sozawa sun ba da bayani shi da ya magana cani ya kwatanta abin da yasa suka yi eh, matsalar jagorancin ƙasa zuwa ga fannin tsaro da halayen shi shugaba bazum bisa yadda yake yi maganar tsaro da kuma na biyu magana jagoranci mugun jagorancin da ake yi bisa almundana sama da wari da da ciki da son da son kai da kuma shari'a ba an kasa tsaye da shari'a ingantatta bisa kan ga mutane sun yi ba daidai ba an gan su an san su amma saboda siyasa da son rai sai suka suka hana kansu kuma wannan ba sabon magana ba ce gare mu mun yi ta gaba da gaba da shi shugaba zan ranar sha uku ga watan Janairu an 2022 ya gayyace mu can sa mu da mun kawo na yi wannan magana bisa labari na kwatanta duk irin maganganun da mun kai da shi ya kwatanta yana ga lokacin na suna koko ganin yadda za a yi mutane su gamsu su yarda da faransa so zaman faransa da za a korowa daga mali mm. su komo na nijar su samu wurin zama su zo su baje koli yana cikin duk abin da yake yi ga wannan lokacin je da za a samu hujjojin da zai sa wai su gamsar da 'yan Nijar su yarda so zawon faransa su komo na Nijar su zama na biyu cikin abin da yake yi wanda ya zama to tashin hankali ga mutane a wannan lokaci shine yana kwatanta wannan 'yan ta'adda ya yi gane mu harkarsu ya yi yarda da harkokinsu da shugabannin kasashen mali da kasashen burkina da suka zo suke kwatanta ai su kudeta su kai suka zo suka dauki iko iko ta hanyar karfin soje sai yake musu gorin cewa sun kasa su yi kokowa inda ya kamata a iske suna yi tunda a matsayin su na soja sun ɗauki sozawa kawai watan shar'a kano na republic wanda in akwai irin wannan tashin hankali sai su je su kai su a kashe su inda aikin a kashe su su je can su in an kashe su ma ba laifi su ko suna nan suna siyasa a matsayin su yan siyasa suna nan suna cin kayan su babu baka suna yin abin da suka ga dama wanda bai dace ba da abin da kundin tsarin mulki ma tsaida tunda babu inda adda hujjar shugaban kasa namu na Nijar yammance Nijar tun 1970 muka sa hannu yarjejeniya tun zamanin giyoyi aka sa hannu aka kirke wannan hukuma da aka ce ma autorité de ko goma to autorité de ko goma mu uku ne a haɗe da niger da burkina da mali kuma sai yanzu gashi su ya kullo ya bullo tsarin cewa ba a yarda da gwamnatin mali kun ba a hudda da gwamnatin burkina saboda sun ce su kudeta su kai akan sun dauki laihin kudeta sai suka bi abin da faransa take wadi kuma faransa ne ita ce umul abaisi din duk abin da ya faru babu wanda ya kiwo wannan lalata cikin wanga yankin namu sai ita faransa kuma su sun zan yan karnan koran faransa a wannan lokaci ne cikin duk wanga tsawon magana sai aka samu samun labarin shi musamman shi bazum mutum ne wanda ya ba da kanshi shi aiki dan faransa kenan karan kuwa faransa ne tun ba yanzu ba amma ya taba nuna cewa sojoji ba sa bukatar a kawo sojoji a nan da eh, ya kudi haka nan da bayan sa kai da na ce ya haka nan da bayan sa an kai gaga da baya ba kuma ba yace so zama ma ba su iya aiki ba yace kuma waɗancan yan ta'adda sun yi su ƙarfi sun yi su iyawa sun yi su ƙarfi sun yi su dagiya yanzu kai akwai wanda zai rena so zama Niger ya ce so za Nijar mu da mun kai yakin tun zamanin rebellion kuma mutane sun ce ko kowa tingalin kuma nan cikin yakin ga na abun ga na biya ci mutan na yakin ga na boko haram da suka je suka sayo muna tun da su suka sayo muna shi maganganun su ya sayo muna eh, eh, matsalar boko haram su ne shi ke minista da zafi étrangère tare da shugaban kasa na wancan na wannan lokaci Mahmud Isu suka je suna kwatanta ai su za su daukan matakan su za su shiga gaba yakin boko haram sai boko haram sun sun tuɓe ta ala nijar ko ba haka an kai ba har ya kai shi wannan shekau yana cewa wane kai da kanka kai kake yarda ka ce mu muna zancen muna cikin muna jera ba mu ba mu ba ku kuma yanzu ku ce ku sa bakin ku a cikin wannan to za ku gani haka an kai ko ba haka an kai ba to za a gani nan shi domin da yi nan shekau daga nan da sai suka shirya hari suka kawo muna harin da na farkon hari da aka kawo a mi aka ce cikin watan fevrier fevrier din 2015 eh, kana tuni ko to ina son kan mu mance abin ya kamata mu san da shi ina ganin mutane waɗansu suna take-take suna kwatanta har waɗansu akwai cikin ma mutanen mu wanda gaita suna kwatanta a ai kama ana so a nuna bazum shi wani sabon mutum ne da wani sabon yanayi da wani sabon tsari eh, daban da abinda ya wuce shekarun baya zamanin Muhammadu Isu to duk da an kafa iko jagorancin Muhammadu Isu zauke yau ba ta ba sake ai bazum ya cikin iko duk abin da an kai shi ke ciki duk abin babu wani abin da an kai a wannan lokaci wanda bai cikin ruwa da tsaki na dai shine shugaban party din yana shi ko kuma shi ke ministry da zafin itiraja tare da shi an kai duk abin da an kai aka je aka yarda faransa ta kama nijar hari eh ta kama mali hari ta hanyar waɗanda mnla mnla mu ne na so na yan ta'adda masu neman a raba ƙasa a kera wata sabon daula a ce mata azawad suka je neman kasar kuzina suka yi abin da suka kashe kadafi da suka kashe kadafi wanga shugaba na kasar mali amadu tumani ture shi lokacin da su suka nemi su kama musu su faransa suka ce ga wani kwamiti na sun samu shi kwamiti national de transition suna son kowace kasa da ta yarda da su su ba da haɗin kai su ce su sun goya musu baya sun wuta bayan kadafi suka je suka ga Blaise kamfawai lokacin shi na yana shugaban Burkina Faso suka zo nan ga daga Blaise kamfawai suka zo nan Niger suka iske sunan ga shi ba bazum yana ministry da zafin étranger hmm. Mahmoud Yusuf na president sun ka zo nan jibril ba sole ya zaka na yan makarodi ya zo ne ba mun ce ranar ba ya zo nan ga ya kawo su wannan shawara cewa ga abin da sarkozy ya ce a yi eh, blaze ya aiko shi da manda in mission ɗin sarkozy a yarda a yi ta bayan kadafi a komo bayan eh, me aka ce mishi eh, wannan cnt cnt nan ba a wasan nan ba a san da wama a ciki ba ba a san wama ke cikin shi ba amma suka ce sun ba da haɗin kai su yarda a ce an yarda da cnt an ta bayan kadafi shi amur tumani ture sai ya ce shi bai yarda ba shi ba zai iya hita bayan kadafi ba ya zalunce shi irin abin da kadafi ya yi makasa su ya yi mashi shi bai iya hita bayan kadafi sai dai abin da eh, to sannan ne sarkozi ya yi hasala ya yi hushi da eh, amur tuman abinan tuwe sai suka ɗauki matakan yadda za su cuta mashi kamin shi kare nashi iko ai in kana tune lokacin da sun kai wannan abin eh, MNLA da MNLA an ka shirya shi ya fara hari can wajen Tesalin ai bai ta ina ba da so daga bai iya zuwa ina sai suka zo a ice sun kai organizan coup d'etat din mali le 22 mars an kai coup d'etat mali aka dauko sanago yana can ma yana koyar kwallon shi na kati an kace shi ne a shugaba DGSE française ta yi wannan ina wadi da babban muya aka abin da na sani kana shi na ko da suka yi wannan coup d'etat din kenan sai aka dagagasar da tsari babu kowa da ka so zama babu ma mai basu umarni tun shugaban kasa shine ke shi da zamu shi ke sai suka samu anti salit eh, MNLA sun kai avance yan eh, suka zo su gamu da yan mujawo nan wajen wajen wajen abun nan wajen mufti wajen tambuktu kana ji na ko hmm. suka zo kuma eh, eh, ba yan mujawo ba yan ansabin ansabin mutane iyad ayyad abun bayan sun samu mutanen iyad nan nan wajen wajen tambuktu wannan kuma an ka tuwo musu yan mujawo mujawo dama yan ta'adda ne da faransa ta kirkira a can mauritani wanda aikin su su yi abin da za su daga gizar da tahiya inda suke son a bata harga don an kai wannan haɗin gwiwa cikin kwana hudu sai ga su sun kawo mufti sun kawo sun mamaye gawo sun mamaye ta mutu su da sun yi watanni suna neman su zo ba su zaka ba kudetan ne ya taimaka musu sun ka sako yanzu nan sai an ka zo nan sannan yan kwakkumance wannan sakan macuci a zalumi da yake nuna kanshi kamar musulmi ne irin mana musulmi shi wata da an ka ɗauko shi ranar shi ta aza shi shi sarkozy shi ya aza su sun kai kokowa aza wata can cote d'ivoire hmm. suka suka kada gbagbo sun ka sa wata suka sa shi ga iko suka ke shi ya ci iko suka aka wajen to a wannan lokacin an sa shi president din siriyawo yana president en exercice de la conférence des chefs d'état de la CEDEAO ne an kai wannan ta'addanci le 22 mars 2012 yanzu da an kai wani aka kage ina tunanta da mutane don mutane kasumance saboda mantuwa ita ke kawo rani cikin tafiya yanzu da aka yi wannan yanzu tun da ga waɗanda sun sako yan ta'adda masu neman a raba ƙasa da masu neman su kawo su ji hankalin mutane ce a koma yin abin addinin karya da kuma waɗanda suko da suka aka suka kudeta wanda na aka tsara shi da yanzu da an ka zo an kai wannan sai aka ce to yanzu kudetan nan a soke shi aka sa mutane suka tadda kaimi aka ce ai su sanago sai sun jaye da baya da aka ce su jaye da baya sai aka ce amma za su jaye da baya amma ATT sai ya yi demiso ne suka ci da samun ATT shi yi da ya marabus su an ɗan sadiyawo ya yi marabus ya koma ƙasar Senegal ya zamna ya ta exil sai aka ce yanzu ya bar wuri kenan shugaban asambile Ijakunda Traore shi zai ci gaba da tayya. ka zo da an ka tsara ta na gode president don sai ban mu gane da wannan sun san bala in mun ce wannan dan in ka bayyana dan sai yau da an wannan ne suka rike wannan kenan an koyi ATT ko hmm? wanda bai soko hmm. wanda ya ki musu yadda bai yarda tsarin su ba ko hmm. lokacin za su suka shiga dafi. yanzu to sai aka ce da yanzu a zo a jiba a ga tsarin da za a yi su waɗanda sun kama mai wuri sun ka fara daular su kama eh, eh, abin na jihadis da ake waɗi sai aka ce to yanzu a ga tsarin da za a yi kuma yadda za a yi a taimaka yanzu a koye su sota kuma da ma su nasu guri su mamaye wurin da suke son su keɓe su ba MNLA su ce MNLA ga ta ita wanga bangare naku ne idan ne za a yi azaba da alƙawarin da suka ɗauka. Na gode, na gode, President. Eh, bari dawo Eh, Nijar ta raba gari da uwar ta ta da kasar Faransa wanda hamma su nake ganin suna ta kwashi kayayyakin su da makamantansu. Sannan kuma ana ganin za ta kulla hulɗa da kasar Rasha. Wata tawaga ma ta kawo ziyara inda suka kana da hukumomin mulkin soja na wannan kasar. Jajibirin wannan ziyara kuma sai aga ga jikadiyar kasar Amerika wace ta zo tun watan uku a nan kasar amma kuma bata gabatar da kanta ba a matsayin wakiliya ta kasar ta Amerika. Ta ruga ta kai wasiƙar ta cewa tana tana wakiltar kasa ya kuke fasara wannan al'amari rasa ta zo kuma ga <laughs> to ka san rasha mutane suna kawo wani rudani su ce wai rasha da amerika ba a gama wuri guda mhm. akwai rasha mali amerika tana da jakadar ta mali mhm. burkina akwai rasha tana da kuma ko lokacin wancan milki akwai mutanen rasha suna nan mhm. ka san muna da alaka ta kasuwanci duk jiragen waye na yaki can ne aka so su kuma a europar suna da bazin su rashawa suna nan su ne ka kama jiragen in akwai wata matsala gare su tun da da aka so su tun lokacin da suna na akwai yarjejeniya ta kasuwanci to ina jin yanzu da je da an kai wa ta kare ta hada kamar bangaren tsaro kamar bangaren tsaro ne yanzu sun ka zo su taimaka mana saboda dole ne ni kamar ko da wani lokaci ni shawarar da nika bada ai maza a samu ai rajijeniya ko da rasha ko da china wata dai kasa mai jin kanta wadda za ta kare mu ga horon tun da horon mai mina haka kasa ce tun da ba ta shiri da mun kore su mun kore jakadan su ya tahi ita amerika lalle ta ce ba ta tafiya eh, kamar kundin tsarin su ne akwai wani wata doka ta ce duk kasar da an ka yi juyin mulki bai kamata ta tsaya ba shi yasa wannan taimakon da suka ba mu tallafi na wajen gandari da hanyoyi sun ka sun ka jaye shi to sai sun ka kai zancen yana jin majalisar su majalisar su ta ce su tsaya da sojojin su nan to ga wannan lokacin sai suka aiko ka da su tana nan dama ita mm. ai ba ta ba tana nan to kwanan ga ta je ta kai takarda wurin ministar wanga na harkokin na harkokin eh, wato wannan takardar ta kai tana ta ba ta izini ta kama aiki kan ta kai babbar takardar wurin shugaban kasa kamar tsarin diplomasi haka ya ci hmm. kan ta fara aiki cikin kasa sai ta kai wannan takarda wanda aka ce ma kofi figure na letter de créance hmm. shi minista na cikin gida shi ya karbe na kasashen waje yanzu ya karba tana iya fara aiki hmm. kam shugaban kasa ya karbe ta ta kawo original din takarda wurin shi haka ne su dama a sun kai ai ba ta iya zasi ba haka sun kace mu ma lokacin da mun je sun yi magana sun kace an yi mulki su sun tayi ba su tayi ba ashe suna nan jakadar tana nan mhm. kuma tallahi ne sun ka jaye kamar kuɗi da suke taimaka mana sun ka jaye saboda dokar su ta ce duk inda an kai juyin mulki ka su tsaya da yan busu inda ba su jaye ba za su samu matsala da da yan majalisar da kotun su mai kotun kolin su mm-hmm. suna yan masu sabke shugaban kasa saboda wannan zancen tunda su can amerika doka doka ce mm-hmm. ko in ka taka doka ko kai shugaban kasa ne sai abu ka buge ka ba mm-hmm. kamar kasashen mu ne yanda aka ja doka kamar shingon wanga hijana wanga su can tsari ne na doka ce haka ne shi yasa sun ka to yanzu kuma da suka yi nazari sun gane wannan juyin mulki da an kai ba abu ne ba an kai ba bisa ka'ida ba kasan amerika bincike gare sun gane bisa an kai juyin mulkin shi yasa kaga ba su ba horon shi ba ba su ta zaba ba ya mayar da horon shi ita horon sun gane horon shi ba ta son juyin mulkin saboda akwai wata cuta da ta kulla to su amerika sun gane shi yasa ba su shiga cikin wannan zancen ba sun yi zaman da su zaman rasha nan da amerika ba zai kawo wani tashi wurin ta daban wurin mu daban tunda dole ne mu kula kulla harkar doka da abin kada na tsaro da ita saboda horashi ba bar bar wannan mugun halin ta ce ta kawo mana hari ita kuma amerika cikin tsarin su guda su cikin abin ga suke otan da ita da hauran shi duk tsarin su guda tana yawa ita amerika ta tsaya ne ka san ita ma wata dubara gare ta can daban ita ta yi hauran shi wayo tana wa yadda ba ta yarda da tsarin ba dai ta zamana ne ta tsaya ta yi wata zamba cikin abinci amma yanzu da yake mun kawo sojojin rasha za su taimaka mana da kayan hada kuma za su taimaka mana da tsaro kaga ai burkina An ta da wajen dubu ni an ce sun zo can sun so da shugaban kasar ne ma an kaso a kashi mhm. to kaga rasha ta taimake saboda ta sa musu na eh, abin game kayar kina lekwa asiri kayar kina lekwa eh. <laughs> asiri na'ura na na ura ko ina ba ka iya ketara kasashen nan da jirgi ba a gane ka ba mhm. kuma suna da kayan hada wanda jirgi kowane iri ne suna kai halbo shi ba kaga mali da burkina suna da wannan to ina jin nijar ma canza mu mhm. da yan ba haka ba mu iya tayar da adokin kasar mu tunda mu yi wannan hudda kasashen ga uku da mali da burkina da mali mun gamu mun ce za mu cuɗa mu juna mu yakin ta'addanci kuma ka tabbata tun da an ga mun nan ka ga ta'addanci ya wara rage ana an fara cin cin cin kan ta'addanci cikin kasashen nan amma jami'in diplomasiya na tarayyar Najeriya ya ce duka sojojin sun dawo nan sun mamaye an ko kuma yan ta'adda na ci gaba da da cin karsu da ya su shi ya taba zuwa ma Nijar balle ka gane su shirme ne shirme ne waka sai amsa waka shata ne kamar farfaganda ce shi kai mahoran shi kai yanzu ka ta'adda sun shigo an ka dauki kidal kidar shekara ha goma sha biyu sojojin mali na son shiga wurin shi ta tunda sun ka kori ma sun ka shiga wannan cuɗa juna da mali da nijar da burkina sun ka kama an ka shiga kidal yau kidal duk wasan san kidal duk azaba da ta ka shigo a kasashen sahel daga kidal da ya hakan kirkuta wani ta'addanci wani eh, hoshi da makami duk can ne wurin shi take shirya su in babu wannan inda babu wannan tsaro ka aɗo kidal ai kamata ya shi inda san ciwon kai ne da yake da sunan sai da yawo ne yake magana da an ka kiki kidar su je su yi mamali barka in dai su mutane sun san ciwon kasa barka ya kamata su te su yi mamali su ci an yi kokari an samu an rabu da ta'addanci amma abin kama ya musu zahi wato kamar aiki ne su kai matura shi ne nake ce maka shi wannan bai san tarihin ma tsarin mu da Nijar da Najeriya wani ka ji wannan ko ya sani da gangan ne shika shigantaka ce ka son gwada muna ko kaka in ba shi ba dan Najeriya dai wanda a ke wanda ya san tarihin Najeriya ba zai yarda ba a zamna tare da shi a cikin Nijar fuska cuta ce wannan aka so a yi muna ya san don an kai juyin mulki sojojin mu sun hoɗe abin da yasa sun kai juyin mulki sun ce shi shugaban kasa har shi kai da yan ta'adda sun ce sun taɓa gani yana ha albashi shi ka biya musu to inda kasa an zargi mutum da da ta'addanci shi na so shi kama ma yan ta'adda su su kawo hari cikin kasa an zarge shi da wannan kukuce sai a sake shi babu shari'a babu komi in gaskiya da ya sai su zo tunda su makwabtan mu ne kuma dangin mu ne bai kamata su yi zancen hari ba na soji da sun kaga an yi juyin mulki sai su zo cikin ruwan sanyi su tarumbe soji menene dalili su ba su dalilin su sun tambaya ai su gane shi su saurare shi mhm. su ta su makan na zargi ai su ma suna da yan lokan asiri suna da shirka da suna mhm. Najeriya su ma eh, wajen lokan asiri babu kamar su mhm. sun suna nan kasan mu ai sun san abin da ake ciki to kaga duk sai sun kai waci da wannan duk abin da sun sani sun kai kamar bu sani ba sun haka ma mahoran shi tana so ta muzanta ma amma wannan eh, abin ga eh, yarjejeniya da mun kai da rasha za ta kawo saukin abin kaga dai china tana nan yanzu china su ma suna da sojoji Cana ita ke taimaka mana wajen fetur dinmu na Surat hanyar ga sabuwa da aka yi zuwa Kotonu cana ta yi ta baraji wanga na kan daji China ce horan shi ba inda take ciki tana wani aiki wanda aka taimaka mana duk surutu ne ta kai ban ga wani sance bana Nijar inda horan shi an kace ga ta kama mm. na kirki ne ta sa wani babu mm. da China ce da Rasha mm. su ne ke kama mana dama yanzu kuma an ka matsa mana za zamu kai garo kudin mu in muka kai garo kudin mu wannan kasashen da kaga gani guda uku da kadan kadan na ji labarin wajen kasa hudu ma suna suna su shigo da kaɗan kaɗan duk za a kashe sai da yawan da imuwa su komo tare da waɗanga misa za su komo wannan saboda sun ga tsarin da aka yi yana da albarka Mm. albarkaci tun da kaga dai sun ce ba a amsa tallahin kasashen turai dama su turai sun sa tallahin ku su za su cagawar za a yi mm. sun ce babu tallahi za a gamu ne a yi kudin mu na kamu mm. da sefa fawon gari ya zama to <laughs> kwanan ba mu yi wata muhara inda nu ya karanta mana wata takarda inda an kace sefa bakin shekara da ko ya mutu ya mutu ya gare babu shi ka na kamen ne suka yi kasashen mu wajen goma sha biyar sun kai taro dubu da da goma sha tara ne ko mm. abuja an yankar eku 2019 kasashe goma sha biyu kowa su hannu mm. alasan wata ra don mina aiki sai zuwa ge da wannan taron ya je gamu da macron mm. sun ka ce sun kankaro wai wani kudin kudin wanda aka tsara da sai sun ka cire shunan sun ka dawa masifa ba su canza komi ba sefan dai wanda mun ka sani na da wanda aka galla zamu shi ne sun saka mai sefa a ce sun ka ce sun hita daga tsarin sefa wani sun kai ta karya har yanzu ba abin da ya canza kuma sefan bayan ka ɗauki doka babu shi tun da tsarin da aka yi da alif ɗari tara da arba'in da biyar zuwa zuwa domin ya kare da mm. doka dai so fa babu shi tun da horashi ce ta yi wannan jazarjeniya da tana so shiga cikin abin ga misunan shi bankin duniya da wanga asusun duniya mm. Mm. tana so ta shiga ciki ta zo ta kyankyaro wannan dan ta cuce mu sefa din ba wani amfani da shi ita ce ke amfani da shi yau in babu sefa fa horashi za ta shiga jeri na 20 cikin duniya yanzu ko 30 ya dawo kasa ta dawo kasa don sai fakin nan ne ta kan wani da shi ya ba ta matsayin ta jerin duniya na biyar hmm. yau in mun ka shi yasa kaga taka wannan zabura ta buga nan ta buga ai ko cikin turai akwai kasashen da ba su yarda ba hmm. in sun yi taron su kullum itali sai ta gora mata ta ce tana so ta kasashen mu hmm. kullum da itali sai an yi rigima ko alman yanzu sun fara hituwa rake su yanzu cikin kasashen turai ba ta da wata daraja arzikin kasar ta ya gurɓace ba wannan shi take gani mm. cikin kasashen turai mun sa ta surveillance ko ke kici mm. ana an samu ta ido ana birjiyar ta deficit ne mm. yayi deficit kamar irin wanda an kai ma sunan kasar ga grace mm. ta mm. ka san ta samu wani matsala mm. to shi yanzu tana cikin wannan matsala ko wanga paracetamol din ga sai ta so shi yan kamfanin ta masu kakkeraro motocin da sun kwashe sun koma shi saboda ta yara kakkeraro mota ka sai da ta kaci riba nan horon shi baka iya komi su sai bakin nan da mena ake kenan dai tattalin arzikin su da ya shiga cikin ya shiga cikin matsala shi yasa kaga suke wani zaburi suna unwani da su watara da shi tubunu shi tubunu sa mu da yake yan Najeriya ba su raba da tsarin shi mm-hmm. shi ma watara Eh, eh, eh, masu kishin kasa wannan na Cote d'Ivoire akwai da yadda ba su yarda da shi ba suna jiran shi ne in suka samu sa'a suna iya tashi da shi da shi da wanga na na Benin da kai mamaki a ce ma ai musu juyi cikin bakwai biyu ko bakwai uku saboda yan kasashen sun damu da abin da suka yi suna takura ma kasashen akwai matsala akwai matsala kai wannan kungiyar ta wato IS akwai zancen zancen kirkira kuɗi kamar yadda eh, sun kado faɗi da kuma watan akwai warki da wa'insu kasashe su shigo cikin wannan tafiyar sannan kuma ake ganin idan aka ce zancen kuɗi wa'insu na ganin tamkar kasashen sun yi gogawa da cewa za su yi hiddo takardar kuɗin su na wa'annan kasashen guda uku ina ina son mu gane ma juna cikin wannan tafiyar na eh, wannan ƙungiyar ta yes ta yes kamin ma a yi batun is na ce maka na sun su sandis muke da haɗin gwiwa tsakaninmu da burkina da mali da nijar na otorite da lifta ko goma kana shi na su dama hakin su da nazari ne na tattalin arziki ya zamu yi mu bunƙasar da arzikin da muke da shi a cikin wannan yanki yadda zai unwanin kasashen mu kiran shugabannin da suka wuce ne suka shiri ta da ta duka su ne suka banza da zance musu kula ma eh, mu na mu kula da shi Nijar arziki muke da tun daga tun daga madama sai gaya tun daga ayewu sai gingimi babu kilomita ko guda wanda bai da arziki babu shi amma matsalar mu ba mu fara aiki ba ba mu ɗauki niyyar ma fara aiki ba inda mun dauki ni wani aiki ai da abin ya yanzu lokacin da aka fara daukar niyya shekarar da muka ce muna son mai domin fetur ai cewa waɗansu waɗansu azalumai da an kai unwani da su tura sun suka juya musu bakka cewa sun kai ai ma da man fetur isasshen da ya kamata ruwa ne a dauke shi a ce za a sai da shi su kama ce ruwa ne don su bata mu su gurbata da tayya lallai muna da ruwa Nijar muna da ruwa kuma muna da man fetur muna da ruwa muna da man fetur idan ko cewa ruwa ne lallai akwai mu da isa isa wuri gare mu na cikin ƙasa wanda suke nan yanzu haka in kasance saki abu daga gingimi daga abin da bilma sai miliya miliya da ya gasa sanin da nan kake iya ɗauko shi kenan akwai ruwa daga tahiya zuwa ko mai cikin ƙasa mm. kare ne abin da ka ramar don ka kenan akwai wannan kuma muna da man fetur yanzu su tsoro tsoro ai tsoro ne mutane sun ka ya sa mutane lokacin da muka kawo wannan magana suka ce ba su yarda ba ko zamanin tanja ai ai gwamnatin da yake nan ai tsananin tsoro ne ya sa ya so ya kin shawarar da muka ce lokacin nan sai shi da tanje ya samu labarin abin da muka ce sai ya ce a wannan magana ta yaran na dauke ta ya ba da umarni gwamnati ya dauki matakan yin wannan tsari na yin nazarin da za a cewa mu ga arzikinmu duk inda akwai shi mu hana kanmu cewa sai faransa. to masu wurare kamar yadda kuka saurara wannan tattaunawa ce ta musamman muka kawo muku da nuhu arzika da abokin tattaunawarsa. inda babu shakka a cikin wannan hira kun ji batutuwa da dama da Nuhu arzika ya ambato wanda babu shakka dai duka abubuwan da yake faɗa yana da sani a kansu kuma babu shakka gaskiya gaskiya ce dukan abin da wato ya kasance na gaskiya a bayyane yake abin da ya da ecos gaskiya ta wa kasar jamhuriyar Nijar abu ne wanda dole zai ci wa 'yan kasar tuwo a kwarya kuma dukkan ɗan ƙasar ba zai ji daɗinsa ba saboda takunkumi ba ƙaramin abu ba ne ba a yanzu ƙasar jamhuriyar nijar dai ta zamanto a birsan kowa yayin da ƙasar rusiya ta shiga ƙasar tare da wato jaddada alaƙa wadda za su yi a tsakaninsu haka zalika ƙasar amurka ma ta shigo wannan babban nasara ce da ta samu ƙasar jamhuriyar nijar domin kuwa samun kasar Rusiya tana goyon bayanta ba ƙaramin babban abu bane ba, sai dai wasu na ganin cewa shin anya ba zai zama da matsala ba a ce ga ƙasar Rasha a cikin ƙasar ga kuma Amerika kamar yadda aka san Amerika da Rasha ba sa jituwa hanya anya ko wannan abin zai haifar da ɗami ido wasu dai na ganin cewa wannan ba wata matsala ba ce ba don Amerika na ciki Rasha na ciki kowanne zamansa zai yi. sai dai kuma babu shakka hankalin 'yan kasar jamhuriyar Nijar ya fi karkata a kan wato kasar Rusiya domin kuwa tun bayan koran Faransa da ake batun za a yi Rusiya ita ce kasar da wato 'yan jamhuriyar Nijar suka ba sojoji aman nan a kirata ta zo domin tallafawa kasar to da yanzu karshen tuka tikin tuk kasar Rusiya ta shigo kasar jamhuriyar Nijar yanzu dai batun sakin bazin babu shi sai dai batu na za a gurfanar da shi a gaban kotu domin kotu ce kawai za ta yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata akan abin da ke tuhumar sa sojin cnsp to masu saurare wannan karshen rahoton kenan kamar yadda muka kawo muku wannan tattaunawa mun san kuna da batu akan wannan lamari muna jiran jin tsokacinku na batutuwan da aka tattauna a cikin wannan hira shin nuwa arzika waɗannan abubuwa da ya faɗa kun ji daɗinsa ko kuma ba ku ji ba Muna jiran jin rayunku a shafinmu na comment. Sannan muna ƙara ka idan farkon zuwan ka wannan tasha ta mu kenan ka dangwala mana alamar subscribing din nan ta gefe sannan ka danna ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun labaran mu a da zarar mun ɗora za mu sanar da kai ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.